honorable minister a ina aka kwana ne a game da cutar ebola a najeriya a halin yanzu an tabbatar da cewa mutum goma sha tara sun harbu da wannan cuta mutum goma sha biyar a birnin lagos a mutum hudu a birnin port harcourt shi a abin da muke ciki zuwa yanzu mutum tara sun samu sauki an sallame su daga wannan wurin da ake ba da magani mutum bakwai kamar da muka sani sun riga sun rasu sanadiyar wannan cuta ƙasar amurka ta nemi ku taya waɗansu ƙasashe da ke makotaka da wannan ƙasa tamu menene matsayinku akan wannan kira da amurka ta yi alhamdulillah gaskiya mun karɓa wannan kira da hannu biyu a shirin muke tun farko tun bulla wannan cuta a cikin wasu ƙasashe na afirka ta yamma najeriya tana kan gaba da ta fara ba da taimako na kuɗi miliyan uku da rabi na american dollar zuwa ga kasar liberia don ta karfafa wurin ba da magani da kula da wannan cuta har yanzu ma ashirin muke mu ƙara ba da wannan taimako kuma mai akwalin za su kawo ma'aikatansu da za ba su horarwa ta musamman saboda nasarorin da muka samu wajen kawar da ebola honorable minister ɗaya cikin shawarwarin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayar ita ce a ɗauki jinin waɗanda suka warke a yi amfani da shi wajen masu ɗauke da cutar kuna tunanin haka a najeriya gaskiya ne ba wai jinin su za a ɗauka a yi amfani da shi ba amma wanda duk ya kama da cuta jikinsa yana ya samar wasu abubuwan kariya kamar sojoji wanda zai yaƙi wannan cutar da ta kama shi to ana iya tace jininsa a fitar da waɗannan sojoji ɗin da na yaƙi sinadarai masu taimakawa sai a ba mutum allurar rigakafi ana ana dubi amma dai ba kare bincike ba ana na ana dubin hanyar da za a tabbatar da cewa za a samu wata illa gaba ba ana na ana duba to wannan taimako da kake cewa za ku iya baiwa kasashen afirka ta yamma honorable minister amma kuma kun ci da kuɗi 'yar kalilan kacal kun ba da anya kuwa kana ganin za ku iya taimakawa ɗin kuwa kamar yadda ya dace mun yi adalci ai abin da ba mu kaɗai ba ne duk duniya wannan matsala ba ta najeriya kawai ce ba najeriya ba afirka ta yamma ba wannan cutar ebola ta duniya sauran kasashe su ma su taka rawar da najeriya ta taka in an hada muna wuri guda za a samu karfi amma ba mun kyale ba ne kuma ba mun yi tabbatar da mun yi abin da ya kamata mu yi yanzu duk abin da muka yi abin da muka ce mun horar da ma'aikatanmu kuma duk shine yakin ebola sai da ma'aikata kuma su suna da karancin ma'aikata mu a muke ma mu je kasashen su mu taimaka musu idan aka yi tsari yadda ya kamata kuma a muke su kawo ma'aikatan su mu yi mu horar da su don su je su yi aiki yadda ya kamata na ga ana taro a kan wannan cutar a ƙasar adisa baba amma ina ganin kamar najeriya ba ta da wakilci a wurin ko me yasa haka ba gaskiya ba ne akwai daraktocin mu manya-manya waɗanda ke halarta wannan taro yau da safin nan wannan director din ncdc da professor nasidi ya dawo daga taron geneva a halin yanzu dr sani gwarzo yana ethiopia wajen halartar wannan taro din saboda haka muna tura mayan mutanenmu suna wajen wannan taro yau mutanenmu za su je kasar saudi arabia don taro da su alhamdulillah kun ga ake mu da ya fara ana cikin nasara a halin yanzu an samu jirgi kamar jirgi biyar sun tashi sun isa saudi arabia saboda mun samu haɗin kai kuma an yaba da duniya ta yaba da aikin da najeriya ke yi wajen dakatar da ebola rahotanni sun bayyana cewa ana samun ƙarin rasa rayuka a saliyo da liberia kana ganin nan da ɗan lokaci kaɗan za a iya shawo kan wannan cutar a nahiyar afirka ta yamma kuwa za a iya idan muka dokafa muka sa muka aiki da ya kamata kamar da idan suka ɗauki matakai da najeriya ta ɗauka gaskiya ana iya fitar da ebola daga cikin duru afirka ta yamma cikin wata shida da suka nema alhamdulillah mun ga mun samu nasara a halin yanzu duk inda take tana kwance an rike ta ana na yan yaƙi kamar yanzu yana ga mutum ɗaya muke da shi wanda ke karɓar magani inda aka hito kuma mutanen da ake kula da su suna rigewa kullum saboda dokofar da an kai wajen yaki da ta da kamata muna da labarin cewa jami'an kasar cuba na tsare da wani dan najeriya har na tsawon makonni uku wani mataki kuke ɗauka akan rage tsangwamawa 'yan najeriya a waɗansu ƙasashen duniya ba abin da muke sai amfani da kafofin watsa labarai kamar ku na ce mutane su fahimci cewa ebola ba haka nan kawai da ka ga mutum ba don ya fito daga wata ƙasa a ce wai ƙasar tana da ebola ka zarge shi yana da ita ba haka ba ne a wayar da kan mutane su sani cewa akwai alamomin ebola waɗanda su ne ya kamata mutane su sani ba don ka fita da ƙasa ba kana da fasfot ɗin najeriya a ce akwai ebola a zarge ka ba haka nan ba ne mutane hanzu suna da jafilci meye ebola ya ake kamuwa da ita saboda haka akwai aiki kwarai tsakaninmu da ku don mu ilmantar da mutane ko nan najeriya akwai matsaloli zai yawa tunda kullum za ka je jarida an buga cewa an samu zargin ebola gari kaza gari kaza wannan kuma duk an bincika ba gaskiya ba ne abinda muke so ba mu ce ba a rahoto ba amma a tabbatar kuma duk abinda doka ta ce ba mai ba da sanarwar kamar ebola sai ministan lafiya ya kamata ku ɗauki lokaci ku je ko kun ji raɗe-raɗi to ku zo ku tabbatar kafin a je a fasallasa wannan zai rage jin tsoro ruwa ga mutanenmu kuma zai sa a samu nasara abinda a bisa gare mu mun kai koke wannan zuwa ga ma'aikatar da ke kula da jekatanci tsakanin ƙasa da kasa kuma mun tabbatar suna suna aiki kan shi a taron manema labarai da kuka kira a yau dinnan akwai wani bature da ya zo ike tallata kamfanin su da kuma hanyoyin dakila wannan cuta ta ebola to a wannan ƙasa najeriya muna da manyan masu magungunan mu na gargajiya shin kuna da niyan basu irin wannan dama su taka rawa su ma kwarai kwarai da gaske an riga an kafa wani kwamiti wanda zai dubi duk wani wanda ya ce yana da magani ko wata hanya ta warkar da ebola muna kira da shi ya zo ya tuntube mu za a ba shi damar ya gwaji ya gwada abin da ke da shi a tabbatar da cewa yana da bai da wata illa ga mutane sannan an amfani da shi idan an tabbatar da cewa yana da wannan karfin ah, aiki makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu za su koma karatu ran 22 ga wannan wata to wani mataki kuka ɗauka ne wajen taimakawa makarantu a wajen kare yaduwar wannan cuta ta ebola bisa abin da ya faru shawar da muka bayar ma shugaban kasa shine saboda shawar nasarar da ake samu wajen kwantar da ebola ya kamata a buɗe makarantun ne cikin wannan sati biyu da ke nan gaba mun zauna mun mitin tare da hukumar ma'aikatar ilimi ta najeriya da kuma na jihohi muna aiki tare da su mun ba su kwararrun ma'aikata sun kawo nasu waɗanda aka ba su horo musamman shugabanni waɗannan makaranta da mallamai don su bude idanu ya makaranta za su daga ko'ina wasu daga ma wajen najeriya suna da kayan aiki da za su auna zafin jikin yaro kuma akwai likitocin su da aka ba su training horo don su duba su ga idan akwai alamu a doki mataki a muke ko da yaushe suka kira mu mu je mu ba su taimako a shirye muke duk yara su kuma makaranta kuma a kowace makaranta an tanadi mutane da za su duba su mutane su zo idan yaro bai da lafiya tun a gida kafin ya koma makaranta wayansu ne hakkin su ne su kai shi asibiti a nema mashi magani idan sun aminta da lafiyar shi su zo mu ba mu da wata matsala za su zo za a auna su su ci gaba da karatun su idan an ka same shi da wata matsala to za a ɗauki matakan bincike a tabbatar da cewa an gane me ya cutarsa kuma an ba shi magani akwai labarin cewa kun tura tawaga zuwa kasar saudiya akwai wata matsala ne idan akwai matsala alhazaman ba za su tashi ba saboda haka gaskiya babu wata matsala illa ci gaba ne da aiki yadda ya kamata mu tahi da su alhazaman sun isa lafiya suna birnin madina tuni sun fara eh, ibada da ta kai su mun je ne kawai saboda aiki na shirin jirage yadda za su tafiya da samun musu wurin da za su sauka shi kawai ya kai waɗanga mutane namu ba don wata mu tabbatar musu cewa kuma sun gamsu da shirin da muka yi nan da kuma shirin da muka yi can a saudiya na kula da lafiyar alhazan najeriya